الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala matuƙa da ya kama wannan rana mai albarka ranar laraba ɗaya daga cikin ranaku da muke karanta wannan littafi mai albarka hikmatu min tarikh na Sheikh Usman Muhammad Hamid a wannan rana muna roƙon Allah maɗaukacin sarki mana muwafaka da izinin Allah za mu tashi a yau al-mabhas ko kuma al fasl thani wato za mu iya cewa chapter da turanci ko kuma wani yanki na biyu Manta ana fi adalati sahaba waɗanne ne suke sukan adalcin sahabai waɗanne ne cikin ƙungiyoyin addinin musulunci masu da'awar musulunci da suke sukan sahabai wanda ba su yadda sahabai adilai ba ne irin bayanin adalcin da muka yi a can baya waɗanne ne kafin mu shiga wannan za mu fara da almabhasul awwal bincike na farko da farko kafin mu shiga can mu bayyana ƙungiyoyin da suke sukan adalcin sahabai wanda ba su yarda da cewa sahabai adilai ba ne za mu yi shimfiɗa da cewa asalin mai sukan sahabi wai me yake nufi ne me muradin masu sukan sahabai masu condemning ɗan sahabai me manufansu me muradinsu wani buri suke so su cimma idan suka soki sahabai dole suna da ajenda suna da hidin ajenda suna da manufa ɓoyayya ko ma ɓoyayya ko ma bayyananyen me suke nufi me suke so su cimma buri ماذا يريد الطاعنون في أصحاب محمد me waɗanda suke sukan sahaban manzo Allah suke so su cimma buri yumkinuna mala yace za mu iya an nuqassima sa'imina mu kasa masu sukan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ismaini zuwa ga gida biyu ana kasa masu sukan sahabai sallallahu alaihi wasallam sahabai radiyallahu anhum gida biyu al-ismul awwal bangare na farko ko kashi na farko man yat'anuna fihim li shubhatin waɗanda suke sukan sahaban nan don wata shubuha ce da Allah ya jarabe su da ita waqa'at lahum wanda ta faru da su mimma zakarnahu salifan kamar yadda muka yi bayani a can baya wa bi sababi talbisi ulama'i su'i alaihi da yadda mugayen malamai suka zo suka jirkita musu kwakwalwa suka canja musu ra'ayi suka cusa musu mummunan guba da kiyayya ta sahabai har suka zo suna zagin su har suna zagin su ina fata an gane yanda dai muka yi ta bayani Ɗansu ba a je jihadi da su ba shahidi dan usman bai je bai'atul ridwan ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba su falha da zubairu sun fito ba tare da sun sanarwa shahidi na ali ba suka fito suka tarar da na Aisha suka zo inda aka yaƙin Jamal waɗannan suka fito aka yaƙin Safin shi ma Alhassan aka yi ta ƙoƙari Hussein ana ce ya koma ya koma ya ki duka irin waɗannan abubuwan dama a farkon karatunmu da bayanin mu na sahabai muka ce sahabai fa ɗan adam ne ba ma'asumai bane ba wai ba sa ba sa kuskure bane no no no amma kuskuren nasu baya zuwa irin wato kuskuren nan wanda zaka samu to har yana shirka da Allah ko yana saba wa Allah deliberate kuskuren nan nasu ba zai kai su da har yanda ake zagin su ake la'antar su ba kuskuren nan nasu kwamfiya idan ka auna shi da daidai ɗinsu to kamar ka jefa tsakuwa ne a cikin teku sannan kuskuren nan nasu ba kai suka yi wa ba tsakanin su dawa da mahalicci su ne yace to laqad taballahu alal mu'minina mace na yafe mishi na yafe mishi Allah ce wa radiyallahu anhum wa radu anhu ni Allah na yarda da waɗannan bayin nawa saboda sun yarda da ni to Allah yana yarda da mutum la'antacci to sai nan ba kai suka yi wa ba ba mahaifinka suka yi wa ba ba ƴaƴanka suka yi wa ba ba matanka suka yi wa ba ina ruwanka da shiga tsakanin bawa da mahalicci ko ɗansa ma ya gagare ka sai dai ka koma addu'a kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala amma ba kai saka shiga tsakanin ka wani ya kashe mutum 99 ya ciki ta naɗarin da wani babban malami daga ƙarshe ne ya faru Allah ya ce masa Allah ya ce masa tsakaninka da mutum mai kuskure mai zunubi mai sabo in ka gan shi ka tausaya mai ka tashi addu'a ka mai nasiha ka tausaya masa amma kuma ka ce kullum dare da rana za ka tsine masa ka la'ance shi ka ce ɗan wuta ne ba shi ba aljanna wannan kuma ka shiga gonan Allah ka shiga hurumin Allah ba naka bane ba naka bane Allah kuma zai iya wa bawan nan ya shirye shi ta farkin aljanna kai kuma ya dora maka abin da ya jarabce shi ya barka da dabaran kanka ya ga kai din da shiryen da kake kai din iyawanka ne ko Allah ne maka muwafaka ya kai maka ka tausaya wa mai sako ka nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya bacci bai iya cin abinci zaka ga Allah ce kai ya Muhammad ni kan wai in ba ku shiri ba me matsalan ka ne kana dabba da ka halakar da kanka ya Muhammad kana sa kanka fa cikin wani irin yanayi me yasa saboda jin zafin bayan al'ummansa waɗansu suna sako za su shiga wuta gobe kiyama فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بل إن شكيك يا Muhammad yana yawa. rashin bacci da tension da kake sa kanka a ciki saboda ba su shiryu ba yana yawa wa ma alaika Allah ya zakka ina ruwanka ne wai in ba su musulunta bane tsakanin ka da dan uwanka musulmi ka so mai yi wa Allah da'a ka kaunace shi ka ziyarce shi ka so shi saboda yana son Allah da manzon shi kuma ka ki mai saba wa Allah amma ka masa addu'a Allah shirye shi dan uwanka ne musulmi da duk Allah zai zuba mutane a aljanna nan gaba ɗaya, sai ba za ka san wani yana aljanna ba in kace ya dakin ka shiga gidanka ba za ka sani ba kamar sai ka ga mutane suna ta amfani da manyan mutane masu daraja bayan Allah da ƙasa ba ta taɓa produce irin su a doron a doron ta ba amma su ne abun zagin su sahabai abubakar umar daga siddiƙai sai shuhada sai salihi sai auliya ga suna idan Allah ya jarrabe ka kana kukan babban mutum to babu shakka don zunubin ka zaman to babba ne yasa ka hau wancan mutum da kana son zunubin ka zama to dan karami sai ka hau sai ka rika zagi eh ka rika sukan karamin mutum kaga zunubin ka zai zama to karami shi ma din ba a ce ka soke shi ba wannan shine za mu ji me hidin ajenda din shi wannan bayan da Allah ya yace ni shi ka hutace da kanka kawai kuma manzo Allah ce sun fika duk da hakan dai sun fika domin shi abin da ya bayar tafi da cikin hannu daya ya fi abin da za ka bayar kwatankwacin dutsen uhudu da gol ne na shi kafin hannu na shinkafa ɗaya da zai bar ya fi ka duk da zagin shi da kake to ba haika huta ba kawai na gaba ya yi gaba na baya sai labari wannan shi alkisu to mun ji shubuha Eh, da kuma cusa ra'ayi na waɗansu mugayen malamai da majiya da suke kenan da kaga mutum ya ya ji tsoron abin abin nan Allah ubangi ya rufa mana asu na taɓa wucewa wani layi ina jin ina zaune ji yara suna wuce suna wasa suna cewa wane ne eh, abu zarin ya kashi agwagwa garin gudu ya mari wane ne abin nan suna ta irin waɗannan waka to in ka san lalle waɗannan waka ne aka zauna aka koya musu abuzarin ya saci agwagwa garin gudu ya nene ni dan ne ya mariwa ne ya wari ya zidi ko menene baka duba irin na kira sun ce kai ku daina wannan waka ku daina wannan waka ba haka ake koya musu Allah ubangiji ya rufa mana asiri su din mai shirye al sani bangare na biyu kashi na biyu cikin masu sukan sahabai man yasalu fihim li'annahum naqalatu hadha ad wanda yake sukan su dama shi ba matsayin addinin musulunci ne matsayin sunnan manzon Allah matsayin musulmai to yana zagin su yana sukan su domin su ne menene suka nakalto mana wannan addinin musulunci su ne menene manzo Allah yake dictating musu alqur'ani nan suna rubuta irin su muawiya manzo Allah yana da shakkatar duk wahayin da ya sauka manzo Allah zai faɗa musu suna rubuta suna rubuta sun suka ruwaito hadisai sun suka rubuto alqur'ani sun suka ruwaito mana duk wata rayuwa ta manzo Allah ga yanda yake kaza ga yanda yake kaza ga yanda yake kaza ga yanda yake kaza to saboda su makiyan addini ne bari su yi wanda suka kawo mana addinin addini ya zo mana ta hannunsu idan kai kondemin din su saboda haka duk abin da suka kawo shi ma kenan ba za a ganshi da kima ba domin su ne naqalatul qur'ani was sunna su wanda suka nakalto mana alqur'ani da sunnan manzo Allah fa idan lam natik bi naqalatil qur'ani was sunna idan har aka bata wanda ya nakalto maka qur'ani da sunna manzo Allah kaga baka ganin shi da daraja da kima to babu shakka duk abin da zai faɗa din ma ba za a ganshi da wannan shine kajikin shi بالتالي لن na بما ni لاحتمال eh, idan har mutum an ɓata maka shi an yi kondemin din shi to ba za ka riƙa yadda da maganganun da yake faɗa ba sai a sa maka shakkan ganin cewa anya wannan da yake kaza kaza din nan wannan din ma anya ba haka bane abinda ya faɗa din anya gaskiya ne sai ka rika ganin annahum zadu fihi aw naqasu duk abinda aka ce sun faɗa ko sun ruwaito ko sun rubuto mana sai ce ta anya ba su yi tsari ko suka yi rage ba wa zalika li adami adalatihim saboda su a wajen su sahabai ba ba su da adala wa hada huwa al-khatar al-haqiqi wannan shine hatsari na gaske hatsari na gaske لأن المحصلة النهائية domin sakamako na ƙarshe hiya ta'anu fi dinin lazimi ana ta jifin a soki addinin Allah ne a yi kondemin nashi duk wanda ya soki sahabai yake ba su da adalci gaba ɗaya riddaddu ne gaba ɗaya munafukai ne gaba ɗaya kafurai ne gaba ɗaya kaza kaza ne to kawai suna fakewa da wannan domin su yi menene su ruguza addinin ne ma bi adami thiqati bin naqalati domin idan baka yadda da wanda ya ruwaito maka abu ba bayan da za a ka yadda da abun da ya ruwaito din ina fata an gane ko wannan shine قال أبو زرعة الرازي رحمه الله أبو زرعة الرازي الله جكن شد رحمه يكي يا فتوى تمغنا في كلمات تكون كلمومي لو خطت بماء الذهب لما كان كثيرا da za a rubuta su da ruwan zinari to da lalle za a ga kalmomin nan ba kaɗan ba ne kaɗan ne a ido amma manya ne idza ra'aita rajula ya ce. idan ka ga mutum ya fa'anu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana suka da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam ka san annahu zindiqun zindiki ne kawai zindiki zindiki shine opposite din munafiki shi munafiki zai yaba musu a fili amma a cikin zuciyarsa bai yarda shi ba shi kuma zindiki a fili zai nuna maka ba ma wai ɓoye ɓoye ko kawaici ko irin abin nan ba wannan shine zindiki munafiki ɓoye kafurci yake yi ya bayyana imani a baki shi kuma zindiki bayyana kafurci yake ma a fili ka san yadda kai da shi zuciyarsa da wajen da ba abin da bakin sai furta duk a fili yana furta amma munafiki shi labewa yake ya nuna maka salihanci da imani da kauna da son manzon Allah da son sahabansa amma a ina mai in shi can cikin zuciyar shi ba haka bane shi kuma zindiki karara ne kawai zai fito kaga yana faɗa ah wanda ya zaji sahabin manzon Allah ya soke shi ka ya fito karara ya fito karara Wazalika zalika anna alqur'ana indana haqqun mu a wajen qur'ani fa gaskiya ne wa sunnatu indana haqqun sunnan manzo Allah a wajen kuma gaskiya ce wa inna ma naqala lana alqur'ana wa sunana ashabu muhammadin sallallahu alaihi suka naƙalto mana alƙur'ani nan da sunnan manzo Allah nan sallallahu alaihi sahabansa ne wa ha'ula'i an suna so su yi wato su zagi ko kuma su hasken magabatan mu innan adilai wanda muke alfahari da su li yubtilu sunnata domin su kan yajira akan qur'ani da sunna wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa su suka fi cancanta masu sukan sahaban nan su suka fi cancanta a soke saboda zindiƙai ne ku duba tarihu dimash na ibnu asakir inda shi abu zur'a ta yi wannan magana mujallaji na hamsin da tara shafi na ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya wannan shi ne ƴar shi shikira da zamu yanzu bincike na biyu menene alfarku alfira? Alfira su ne ƙungiyoyi su ne ƙungiyoyi set na addini ƙungiyoyi na addini masu da'awar musulunci fi ta'anat fi adalati sahaba wanda suka soki adalcin sahabai wa hujjajahum suka soki hujjojin su da kuma hujjojin da suke kawowa na dalilin suka din muna son mu san kungiyoyi na musulunci masu attacin kansu masu danganta kansu zuwa ga musulunci wanda suke zagin sahabai suke sukan sahabai da irin hujjojin da suke kawo din daga hujjojin za ka san lalle waɗannan akwai shubuha tare da su ko kuma akwai hasada ne da kiyayya daga hujjar mutum za ka ci alladina ta'anu fi adalati ashabin nabi صلى arba عليه kungiyoyi hudu ne daga cikin ƙungiyoyi masu da'awar addinin musulunci suka suke sukan adalcin sahabai manzo Allah ba su yadda sahabai masu gaskiya bane ba su yadda sahabai masu amana bane ba su sahabai fasikai ne sahabai munafukai ne sahabai riddaddu ne sahabai kafurai ne sahabai kaza kaza idan ka bi hujjojinsu kuma aya za su yi kotin inda za ka san mutum bai iya fassara ba duk ran da ka ɗau ƙur'ani ka ce kai da kanka za ka fassara ba gaban malami ka zane kuma baka yi kwamfiyarin din ka da wa'an magabatan da suka fassara ayan yadda take kai kai ka fito a fassara daban sai a tara tafsirai ɗari naka daban ne fassara to idan ka ji mutum haka to ka ga akwai hatsari a tare da na farko alfirqatul ula kungiya ta farko sune a shia sune number 1 shi'a wajen zagin sahabai da kafurta su da la'antarsu dare da rana da kawo lada mai gwaɗi da mai zagin su duk mun karanta wannan mun sauki to ba kaman shi'a alfirqatu sanatu kungiya ta biyu alkhawarij khawarijawa don dan asabar da ta wuce mun ji waye khawari mun san su mun san lokacin da suka fito mun san aqidun su mun san yanda suke kuma wala tazalu tattali'u ala ta'ifatin minhum ba za ka bushe ba kana ganin su har yanzu a cikin al'umma alfirqatu eh, as-salisatu an-nawasi nasibawa ita ma wani yanki ne daga cikin kungiyoyin khawarij din duk malam nasir ya faɗa mana ana alfirqatu rabi'a al-mu'tazila mu'tazilawa mu'tazilawa waɗannan su ne masu sukan adalcin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hujjajuhum hujjojinsu fi ta'anihim fi ashabin nabi sallallahu hujjojin da suke kafa da kojin sukan sahaban manzo Allah sallallahu ma ya atu su kamar haka awwalan na farko وقوع المعاصي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه a gani wato sabo da aka samu waɗansu sabon manzo Allah sun aikata sabo da suka faru daga waɗansu sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjar su ta farko ce na, sabai suna sabo waɗansu suna sabo ɗaya ke ثانيا النبي قالوا من الصحابة من هو منافق daga cikin sahabai akwai wanda suke munafukai kuma bi nassil qur'ani wa sunna nassin alqur'ani ne ya tabbatar da haka da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثالثا hujjojinsu. تسكين هجو ce, قالوا سكة يلزم من العدالة المساواة في المنزلة yace dole idan har aka ce wani adili ne wani adili ne to ka daidaita su wajen ma matsayi wa idza kanat al musawatu fil manzilati manfiyatu tun da dama ɗan adam ba za ka iya daidaita su a level ɗaya a mataki na ɗaya ba zai yiwu ba inda na jami'an to fa kadhalika al-adalatu takunu manfiyatan haka nan ma adalan ma za a iya rasa ta cikin waɗansu sahabai ina fata an gane ko yanda a cikin mu akwai wanda ba su da adala ba za ka yarda da hujjansa da maganarsa ba ba za ka haɗa wani da wani ba wani ya ci wani wajen mutunci da hankali da menene tun da mu a nan ba yanda za ka ce ka daidaita mutane a matsayin ɗaya duka na kirki ne masu adalci to su ma haka ne a era din sahaban su ma haka din ne su ma haka din ne rabi'an na hudu hujja ta hudu qalu la yujadu dalilun babu wani dalili tabbatacce ala adalati kulli ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dalili ko hujja ko aya ko hadisi da ya kama na ɗaiɗaikun sahabai wani bai wani ce wani adili ne wani adili ne daga a har zafi babu wa khulafatul jawab mana ce to za mu amsa waɗannan shubuhohin nasu one bai wa amma in brief wa khulafatul jawab an hadhihi al-hujaj al-wahiya wato amsa takaitacciya game da waɗannan hujjoji na shirme da suka kafa kamar haka na farko amma wuqu'ul ma'asi min ba'dihi cewa waɗansu sukan fada cikin zunubai suka aikata zunubai sako to amsa ga wannan shine fakar da karna ai mun ambata a can baya anna wuqu'al ma'asi la yadurru bi adalati don mutum yayi zunubi ya kafi Allah ya yi kuskure yayi sabo baya nuna cewa a ya fidda shi daga adi wa inna ma naqulu he mu ce hum udulun mu ce su adilai ne amma ba ma'asumai bane su adilai ne amma ba ma'asumai bane na fata an gane ai wanda yake ma'asumin da baya kuskure baya sako su ne annabawa da mala'iku su ne Allah ya tabbatar amma banda su duk wani mutum da ka sani kan samu kurakurai na sabo su so ya aikata su ya aikata su ko mutum in alherin shi nan shi nayin tasin ne kurakuran nashi ne 1% sai sai ɗayan kawai ya rusa duka nan shi nan eh? na to haka za ka tara to mu haka muke yanda muke auna abubuwa yanzu gobe kiyama ai Allah yana auna ayyukan mu a mizani ko ba haka ba da za a samu kurakuran mutum 50 a samu alherin shi 51 mizani 51 din nan zai rinjayi ne amma ina mutum zafi to ɗayan nan fa Allah ya gani ya sa mutum aljanna to amma mu yau za ka ga mutum ya shekara da shekaru akan aikin alheri kasan shi amma da zai yi sa'o ɗaya biyu uku hudu kawai a ina aiwa ne ina ai ba ga mu da wani wallahi sallah ina ai wannan mu raba gari da shi kansul kansul Sa'o uku yayi sai kuma a iya zaman ka ka san alherin shi baya kirguwa amma mu saboda rashin adalci irin namu na yanzu sai mutum ya rike yan uku in nan kurakurai uku in nan sai ya dishe dukkan alherin mutumin sai ya dishe su kawai yi ta kokari zugugu ta uku in nan don ya yi tanishin imeji na bayan da mutumin nan ba irin kar ma a ganshi da alheri shi kuma Allah ɗaya zai gani ka ayyukan ayyukanka na alheri ya rijaya da ɗaya sai ya sa ka aljanna to don me mu saboda rashin adalci kurakurai goma sai su ayyukan alheri casa'in na mutum mu ɗauka sahaban suna kuskure ba a ba ma'asumai ba ne su yi kuskure sun saba wa Allah ko ba haka ba to amma ka duba girman jihadi da wani duk yaƙe-yaƙen manzon Allah ba wanda ya wuce shi fafatawa da kafirai ka duba darajar shi na ganin annabi da wuni da annabi da kwana da annabi da menene dan ya sha jiya na rana ɗaya misali don an yi rikodin din wannan ya sha jiya? shi ke nan wancan duka ya tafi ai zaman to kuma shine anan ne inan ne munafiki kaza kaza tun ranan ba za a raga mai ba har ranar tashin kiyam ka gani za ka iya ganin musulmi ya shiga biya fali ya sha jiya a ranar ta amma kai wata ila mutumin nan da ta gani yana nan a raye yanzu baya nan a raye menene shi kenan kai kullum zagi ne ila ya daɗe da mutuwa kuma ya yi sallah wata sallah da sujadan da Allah ya yarda da ita ya fe masa kai baka ma sani yanzu karuwan nan da ta fito tana tafiya aka ce sana'anta shekara da shekaru karuwanci amma within 30 minutes sadakare yana lallaji zai mutu ta shiga ruwa eh, rijiya ta ɗebo ruwa ta bawa karen nan mai hadisi yake Allah ya yadda da isa ya yafe mata ya sanya ta aljanna to wanda ya santa ajiya fa a karuwa ya santa amma bai san yau in nan gashi cikin minti talatin Allah ya yafe mata sana'an nan da sai na shekara da shekaru wurin tasiri ne kuma wai ba waɗansu falloli ta fito ta yi ba a shayar da kare ruwa inda ba a expecting ma gafaran ma kana samuwa nan kai takan yi kai kullum ka rika joji baya masallan dare baya kaza baya ma azumin litin da baya kaza baya kaza to sai ila ya ce da maraya jiya maraya jiya wanda Allah ya yadda da wannan ciyarwa kuma duk abin da ya iya shekarunsa Allah ya yadda da su ya karba ya yace masa ya ka iya shi kai kullum kana jojin aiki hamun da ne. sallah eh ya mulai yes abin nan ba su bane kai suke karban abin nan Allah yake kallo ya karbi aikin mutum to kaga kwata kwata ma ba maraya bane maka kare wai ka san ma inda ma ladan fa sannan kuma karen nan a daji fa ba wanda ya gamu da karen nan sai ita a daji ne kaga wanda ya san wannan aikin sai Allah da ya halicce ta an gafarta masa da ba don hadisi ba ne a nuna mana rahamar Allah da ba mu san da wannan kisan ba sai dai waɗansu sai ta tsine mata sai ta zagin ta karuwa karuwa mutum bai san yadda Allah zai da ba inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab فيعمل amali أهل الجنة فيدخلها manzo Allah yace mutum zai iya tashi a rayuwarsa na aikin yan wuta sai dabba ya mutu ya shiga wutan nan sai ya canja a jamini ya kama aikin alheri na sati daya wallahi tuba na sati daya wani zai wani na wata daya ransa Allah ya dauki ransa kuma sai ka ya cika da ayyukan yan aljanna kuma aljanna zai shiga inji Allah wani zai rika yin na wutan sai ya zo damini da ya muke shige ta a aljanna to ya zo damin sai kaga ya canja domin a rana ɗaya kana iya furta kalman da za ta rugurguza duk duk ayyukan ladanta a dare ɗaya akwai aikin da za ka yi rana ɗaya a cikin awa ɗaya ka je ka tsuguna wajen boka dan duba ka yadda da abin da ya faɗa ka yi imani da shi fakar ka fara bima unzila ala muhammad duk ayyukan da za su rusa duk abin da ka yi suna ayyukan da za su goge duk laifukan da ka yi suna nan kuma kowanne kana iya yin shi within minti biyar Allah ya karba haka Allah ya ce Allah ubangiji ya sa cika da imani ah, amma qauluhum inda su waɗannan masu sukan suka kafa hujja ta biyu da suke ce inna minas sahabati man huwa munafiq wai daga cikin sahaban manzo Allah akwai munafiki fa hadha kadhibun fa hadha wannan ƙarya ne ya manzo Allah ya rayu da mutane kala kala a zamanin shi kala kala yanzu akwai bakin kafiri da kan za su turo su ya zauna da musulmi ya sa hula ya sa dogon riga akwai irin yan bazatan nan duk mun sani wanda za a tura su su je su dan koyi abin nan a South Sudan su koyi dan larabci su mene kiristoci ne a tura su Egypt su koyi larabci su dawo a nan da da gemu da rauni har limanci suna duk an yi wannan abu a kasar gashi nan ba zata din nan yan kungiyar ba zata to don mutum ya zauna da kai wannan tsantsan mumini ne wannan munafiki ne da munafiki ka ce don ya zauna da kai shi munafiki ne don ya zauna da kai kai ya zama sahabi ai sahabi sai wanda ya imani da kai ya mutu yana an kaga an fitta munafiki ai an da mana saboda haka ai sahabai munafikai da yawa sun zauna a fadan manzo Allah har yanzu shigo su mai gaisuwa ma hayyuka bima lam yuhayyika Allah bi su ce assalamu alayka Allah ya kashe ka Allah ya halaka sun shigo da yawa to don kawai Allah ya tona asirin waɗannan ya ce sahabai ne dama can ai su ba su mai imanin ba ba su mai imanin ba ba za ka auna da shi ba cewa wai sahabi dan dan sahabin annabi munafiki akwai munafiki ƙarya ne wannan wal munafiquna laysu min as-sahabati yanzu misali Allah ne yake mana mala'iku suna saba masa amma da shaytan yana tare da mala'iku ai tare suke da yake su yi wa annabi adam sujada shi ya shaytan din ɗin Eh, mala'iku suka yi wa annabi adam su sujada gaba ɗayansu suka yi to sai iblis ya yi to shi yasa saboda kar wani ya ah to Allah ka ce mala'ikunka ba sa saba maka ya akai wannan ya kewa ya ce illa Iblis kana minal jinni ne fa fasaka an amri rabbi sai Allah ya sauri ya nuna maka kar wannan tunani ya zo maka Allah ce dama can iblis din nan ba jinsin mala'iku bane kana minal jinni ne shi shi yasa kuka ga ya saba wa Allah ba abun mamaki bane amma tsantsan mala'ikun ka so ai sun yi uban babu wanda ya saba amma da yake wannan ba jinsin mala'ikun bane kaga ya saba to shi yasa sahabai don suna interacting sun cuɗanyu da munafukai ba zai nuna cewa don an tona munafukan sai ka ce ai sahabai ga su can sahabai ne ga su can muna dama asali ma ai ba ma sahaban ba ba su yi imani da manzo Allah ba saboda as-sahabiyu shine man ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam shine ko mallakiyan nabiya wanda ya hadu da manzon Allah ya taɓa gamuwa da manzon Allah a rayuwarsa ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa yana mai imani da manzon Allah kuma har ya mutu bai canja ba yana muminin wannan shine sahabi don ka zo ka zauna da manzon Allah kawai amma a zuciyarka baka yi imani da shi ba ai ba zai baka cewa kai sahabi bane saboda menene akwai condition sai ka yi imani to baka yin dama ba sai a ce kawai sahabai munafukai to wannan shi domin me shi sahabi fa ta'rifu sahabi definition na sahabi dama shine mallakiyan nabiyyi sallallahu ko shine mutumin da ya taba haduwa da manzon Allah sa ake cewa haduwa ba gani ba don makaho zai iya haduwa da annabi amma bai gan shi da ido ba shi yasa aka yi amfani da wannan kalman wanda ya taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa huwa mu'minun yana mai imani da annabi kuma wa mata ala ya mutu akan imani wal munafiquna su kuma munafukai lam yalqaw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minin sun hadu da manzon Allah amma ba su imani da shi ba a zuciyarsu sannan wala matu alal iman kuma sharadi na biyun ma ba su ba su mutu akan imanin ba sun hadu da shi kam sharadi ɗaya ya samu amma ina sauran sharadi biyu suna masu imani da shi dama ba su ba kuma suka mutu akan imani ba su ma mutu akan imanin ba saboda haka dama wannan tarkace ne san waje kawai wahum dakhalu bil kufri wahum qad kharaju bi haka Allah ya ce da kafurcin su suka shigo fadan manzo Allah da kafurcin su dama suke zama a gaban manzo Allah kuma da kafurcin su suke fita su bar wannan wajen kuma sun mutu akan kafurcin don kawai sun zo gaban manzo Allah ya ce haka sahabai a'a abun yana ga imani tukuna fala yadkhuluna tahta at-ta'rif ba za su shiga karkashin wannan definition din ba karkashin wannan bayanin sahabi mun gama da wannan shubuha ta biyu shubuha ta uku hujjar su ta uku da suke cewa wa amma qawluhum yalzamu min al-adalati an yusawu fil manzila ai ya kamata inda inda dukkan su adilai ne ai da matsayin su ma duka ɗaya ne da bai kamata abubakar ya bi ya fi umar ba da bai kamata umar ya fi usman ba da bai kamata usman ya fi wannan ba da bai kamata mr a da mr b da mr c su fi mr d da mr g da mr f ba misali in dai da adilai ne ya kamata da suna the same level ba wanda za a ce ya fi wani amma tun da kaga akwai bambanci a tsakaninsu to akwai a adalcin ma akwai wanda ma ba adilan ba ne kenan fa hada ghairu sahih malla yace wannan wrong ba daidai ba ne. wala yarzan ba dole ba ne eh, eh, adalci ya sanya ko eh, level ɗaya da mutum ba dole ba bane bal na naqulu udulun wa ba'dhum afdalu min ba'd za mu iya ce dukkan su adilai ne sai dai wasu sun fi wasu sun fi wasu fa abubakar afdalu min jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah ma haka ne Allah ce tilkar rusulu sai ce faddalna ba'dahum ana ba'dhum ce manzannin Allah dukkan su ma'asumai ne dukkan su suna da daraja amma Allah ce akwai wanda muka fifita wasu kan wasu ulul azmi biyar din nan sun fi duka sauran annaba eh, akwai wanda Allah ya fifita wannan ya fifita shi ta wannan bangaren misali annabi Musa ya yi magana da Allah da communication bai ma wani annabi haka ba ina fata Allah annabi ya yi isra'i da mi'raji fifitawa ne ba a yi ma wani wannan annabi an bashi ceto babba a gobe kiyama ba a ba ma wani ceto annabi an halatta masa cin ganima ba a halatta ma wani annabi ba da in an yaƙi aka tara dukiyan ganima sai dai a bunka mata wuta ba a ce ci ma laifi ne abubuwa ga sunan shi kenan sai a ce dukkan annabawan nan tunda ai waɗansu sun fi su su ba ma'asumai bane akwai wanda ba ma'asumai ba dole bane za ku iya zuwa kuna rank ɗaya da mutum na soja shekara ɗaya kuka samu kuka shiga NDA shekara ɗaya kuka gama rank ɗinku shekara ɗaya komai naku ta amma wani akwai inda ya fi wani akwai ta inda wani ya fi wani idan wani abu ya tashi ce kai ku ne aka ce gawa ne gani shi ma mejo ne ce kai ku nemo mejo na gaske can an san wani mejo ne wannan wannan shi ma a ce kai ku nemo ne kai an san lalle gashi number na'am na'am rana da aka shiga to kaji ma to amma bai hana a ce wannan mejo ne wannan mejo ne to sai dai kaga a wani fifiko to haka ne ina fata an gane haka ma sahaban dukkan su adinai ne sai dai akwai wani wani ya fi wani wani ya fi wani haka Allah yake wa bayinsa aljanna ma duka ana shiganta a dukkan ku za ku shiga aljanna amma inda wani za a sauke shi ba inda za a sauke wani bane sai dai kawai tunda ka tsira a wuta shikenan. kenan kawai aje ko ma ina ka zauna yawa alhamdulillah okay saboda haka sayidina abubakar bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayidina abubakar ya fi kowane sahabi daraja da falala idan ka ɗauki sayidina abubakar duka sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi umar sayidina umar wa ba'dahu Usman in ka dauki Umar duk sahaban manzo Allah ta ba wanda ya kai Usman sayyidina Usman idan ka dauke sayyidina Usman wa ba'dahu Ali sai Ali ne mafifici ga dukkan eh, abin nan sahaba yanzu kuma wani ya ce ah sayyidina Hamza fa babba ne na Annabi fa babban manzon Allah ne fa kace kace Umar ya fi shi sai ka duba dangantakar su da manzo dan wani ya kawo maka wannan aikinin manzon Allah ne shi babba ne mana manzon Allah duka an san da wannan amma waɗannan sun fi shi shi wannan baka isa ka yi interrogation Allah ba Ka cikin babban nasa akwai wanda ya je wuta ai to shi Allah ya falu ma ya sha'u shi Allah baka dictating masa ga wanda ya dace ya fi wannan ga wanda ya dace ya fi wannan ga wanda ya dace ya fi wannan ga wanda ya dace ya fi wannan a'a sai ɗauko mutumin ƙauye can ya mai da shi mutum ya dawo kai cikin ɗan birnin ɗan GRA ɗin ka je kana rintsina masa kana gaishe shi haka Allah shi yake wa ba'dahu baqiyatul ashira. bayan waɗannan sai mutum goma ɗin nan da aka musu albishir da aljanna tun suna raye suna tafiya a doron ƙasa annabi ya ce ɗan aljanna in kai minusin ɗin guda hudu ɗin nan saura guda shida dama waɗannan hudun suna ciki sai talha sai zubairu sai sa'ad sai uh, abu ubaida sai sa'id sai zai fa ahlu bai'ati eh, bayan waɗannan goma next a wajen daraja ahlul badar mutanen yakin bada wanda suka yi participate a yakin bada a duk sahabai bayan waɗancan goma ina ba wanda ya kai yan badar daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril suna hira yace ya Jibrilu ya kuke daukan mala'ikun nan da suka zo yakin badar da Allah ya turo su kun san Allah ya turo mala'ikojin dubu su zo su yi in musulmai a yakin badar ku jibrilu a can inda kuke sama cikin mala'iku ya kuke ɗaukan waɗannan mala'ikun da suka zo yakin badar yace su suka fi kowanne daraja yace mu ma haka anan mu ma sahaban da suka yi participate a yakin badar bayan waɗannan goma ɗin nan su abubakar su babu wanda ya kai su matsayi shi sa a zamanin sayyidina umar albashin su daban ne da highest su albashi bayan ahlul badar fa fa bai'atul ridwan wanda suka je suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a bai'atul ridwan wa hakaza haka abu in kana tafiya suke fal qasdu Fala ta abunda muke nufi anan anna sahabata la yatasawawna fil fadl eh kowa ya san sahabai ba sa daidai a wajen falala falala da daraja kuma Allah ya kan fifita wanda ya ga dama in kana da ilimi sai kaga akwai wanda ya fita shi ma wancan yana tinkawo in ya je sai ga akwai wanda ya fi shi shi ba can wanda kuke gani ba wanda ya fi shi ka jiwa wata ya tafi bisa ya je ko ba a akwai masu koya ba har a koma Allahu a'lam ko ba haka ba ana zuwa ana zuwa har a koma Allahu a'lam to kaga a masu ilimi a wanda sun fi wani a wanda wani dukan ku farfeso ne amma akwai wanda in ya shiga aji za ka samu ko a class kake ana farantar da ku za ka ga wannan doctor ne doctor ne PhD PhD holder ne amma akwai wanda in ya shigo kafi gane karatun shi kafi sani eh lalle wannan ya karanta ka fi sani wancan kuma ka san kawai na hana out ne kawai da aka gaba jarabawan hana out din shi ma ya tafi duk akwai wannan haka za ka tar Allah yana fifita baki in kuɗi ne kaga wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan in hikima ne wannan ya fi wannan wannan ya fi in shawara ne wannan ya fi wannan in karfi ne haka Allah ya bai sa mutane lebur ɗaya ba mai raunin da kaga ka fi karfin shi to shi kuma in aka zo din akwai shi kuma inda yake kai, ya fi ka shi kuma ta hikima ta hikima kowa da irin bai wanda Allah ya masa kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah yace ga sahaban mai yanda Allah ya tafi na nasu yace wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah Allah ce me yake hana ku ne ba kwa ciyar da dukiyanku daudanka ka kalman Allah ku tuna fa lillahi mirasu samawati wal ard Allah shine magajin sammai da kasan atla kana hada kudinka ka hana a nemi taimako a tafiyar da musulunci ka hana kana tattali kana tattali ka mutu danka ya gada shi ma dan in ya mutu jika ya gada shi ma wancan in ya mutu daga baya duka in an mutu kai duniya ta kare dukiyan wa zai gaje su a karshe Allah ne walillahi mirasu samawati wal ard ya nemi ka bashi dukiyan a yanzu kaji to an mutun duka ta koma hannun shi bata baka dukiyan bai zai tsira ba sai dai can baka da lada nan baka da lada lokacin da ya neman da ka bayar tara da lada wannan shi Allah ce sai yace la yasawi minkum man faka min qabl al-fath wa qatal waɗanda suka ciyar da dukiyansu suka taimaki musulunci suka yi yaƙi kafin a yi fatu makka kafin a yi konkarin makka din nan to waɗannan ba sa daidai ga waɗanda suka ciyar da dukiyansu suka yi yaƙi bayan an yi konkarin makka bayan an yaƙi makka waɗancan sun fi daraja da kima akan waɗannan amma ce Allah yace dukkan su biyun in ka haɗa su wa'adallahu husna Allah ce na musu alkawarin kyakkyawan mai sakamako kyakkyawan sakamako ula'ika a'zamu darajatan wanda suka ciyar suka yaƙe kafin a yi fatu makka su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu sama da waɗanda suka ciyar bayan an yaƙi makka suka suka abin nan saboda a wancan lokacin wato tsananin ya fi tsananta tsananin ya fi tsanani da yanzu misali ina fata an gane amma wa kullum wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna khabir haka na in ka dauki ayan nan da Allah yake cewa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina daraja wa kullum su ma Allah ce dukkan su su ma Allah ya musu eh, sakamako mai kyau Allah ce waɗanda suke yaƙi suke struggling suna battling wajen yaƙi na ɗaukaka kalma Allah ba sa daidai da waɗanda suke zaune babu shakka masu yaƙi suna boda suna duk inda matsi yake suna sa ido kada cikin musulunci da musulmi waɗannan su suka fi girman daraja sama da waɗanda suke zaune amma Allah dukkansu da da dai mumunai ne dukkansu dai in ji Allah zan musu kyakkyawan sakamako kyakkyawan sakamako dai za a musu ka samu dai abin da kake so wancan wani merit ne da credit za a kara masa na abin da ya sama da ka yi sallolin farilla mista a ya yi sallolin farilla ya kula da su wannan ma ya yi sallolin farilla ya kula da su wannan ya a kan sallolin farilla kai wannan hadda na fila da su wala hada su menene yana yi E wajen sauke farilla kuna daidai laibu din kuma za ku shiga aljanna tare sai dai wancan kuma zai samu ni promotion saboda su kallolin waluha da yake yi da kiyamun laili da shafa'i da wuturi da wanda wannan baya yi na fata an gani duka dai ana kiran ku yan menene yan aljanna a nan level din ku ɗaya ne sannan yan aljanna ma akwai hawa hawa ka fi wani aiki wani ya fi ka a haka za ku yi ta tafiya haka nan ma sahaban manzo Allah Allah ubangiji ya yarda da su gaba daya wa idza kana al-anbiya'u idan har annabawa su ma la yatasawuna fil ba za su daidaita ba sa zamo daya a wajen falala kama qala Allah ta'ala tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to suwa fa kuma sahabai haka ne ko yanzu dukan su ma'asumai ne ko yawa to don an ce waɗannan a ma'asuman don su ma'asumai ne eh, a level ɗaya cikin? don an ce wasu sun fi wasu wato bi ma'ana akwai wanda ba ma'asumai ba kenan shi ne ake so a yi applying din wannan akan sahabai amma qauluhum hujjansu ta ta hudu ko hujjansu ta hudu da suke kafawa ta hudu innahu la yujadu dalilun suna cewa babu wani dalili tabbatacce kawai ala adalati kulli sahabati wanda yake nuna dukkan sahabai individually kowanne su a bisa ɗaiɗaikun su adilai ne faqad marra ba'du al-adillati min al-qur'ani wa sunnati ala adalati ce waɗannan ai can ma ayoyi da yawa da waɗansu hadisan manzo Allah da suka wuce muka karanta su a baya sun tabbata inda Allah ya ce as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina duka muhajirai mutanen makka sun shiga wal ansar duk mutanen madina sun shiga walladina taba'uhum bi ihsani sa'alati radiyallahu anhum mu ne Allah ce sai mun bi su da kyautata, mu ne ba a san makoman ba ina fata an gane amma Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al Allah ce mu kuma fa da ba ma cikin su sai Allah ce wallazina taba'uhum bi ihsani ko kuma sai kun yi koyi da su kun bi su kun kyautata kun bi tafarkin da suka bi kun yi koyi da su ko abin nan nan ne sai ku shiga cikin radiyallahu amma su an ba da garanti kawai sai kuma sai da Allah ya sa sharadi sai kai rayuwa irin nasu ba za ka yi rayuwar ba yahude kawai kana musulmi ka ci da hagu ɗabi'unka na yaba yahude aurenka da auren da ka da rayuwa da menene duka ka tashi kawai ka ce kuma kana kai ma kana Allah ce sai ka bi nasu sai ka auna yanda kake tafiyar da rayuwanka irin nasu domin su yi su yi kofin in annabi ne tare suka yi kofin in annabi mu ma mun kofin ya ci da dama ka ci da hagu ittaba'uhum mai wannan to ka je cocktail ka ta yanka kek ta sa a bakin angonta ana rawa ko iyaye ana haka shi ma ya yanka sun yi rawa sun juya a gaban surukai da ya mun ba sai ta banke ma rikinta a nan a baki to ta yi rawa a gaban shi ba karshen kunya ya fita ba kenan da yanda za ka ga suriki daga can ka ga yarinya ta gudu ta kauce ta canja hanya to yanzu surukin na zaune haka da abin nan suka yi rawa suka juya ya rike hannunta aka yi haka kamar kone da ake kan abuto sana aka zo aka yanka kek ta buɗe har kan makogoro duk ana ana kallo ya tura ita ba ta tura ana haka kawai shi ne za ta ga rikinta a nan wai ta gudu ta kuma ina bankin shi za ta yi hanya ma in bai matsa mata karshen ta yi tuntuni abin nan to sai ka ce wai kawai ai ittaba'uhum kai ka zama to ittaba'uhum bi ihsan eh yana nafila baka nafila bai je kulob ba bai san kulob kai kuma a kulob kake kwana ka ce wata ba'uhun bi ihsan ka kawai mudu ka hana jama'a cin shinkafa kai dan kasuwa ne ka gallaza ka kira hama ka ki sauki ka ki sassautawa duka irin waɗannan abubuwa ta fata an gani yanzu za ka ga kullum hatta shugabanninmu na nan kullum wai ana kokari ai koyi da sardaunan nan fa kusa an kasa kullum da yamu wanda zaka dauko ka ce kai wannan ittaba ittaba a sardauna bi ihsani babu babu haka za ka tara a ai ta yi kawai ai ta arkabu alsa Allah ya isa kawai ya je Allah ya kwace mana hakki aje mu da ko sai sai shi kenan aikin kenan shi kenan aikin kawai sai Allah ya isa zuma su ce kuma Allah ya isa annabi ya ce ku zaje su su rama talakan banza za mu wurko ku ce mu ma za mu fito ba ga shi na ana bin su daddaya ajib ba kullum wasan buya wasan abin nan ake kullum nan sardano ka zama fa an kasa yi abin sai mutum ya shekaru takwas da bai da shi bai yi ba amma an kasa a yi abu daya abu ɗaya kuma dukiya an fi samun shi sama da abun nan nan ma fa kusa ka ce ka kasa ma balle wai kana zancen sahabai kuma wai sune ma abun zagi sune ma abun zagi Allah ubangiji ya rufa mana asiri walakin mala yace wala shakka annahum qad istadallu bi ba'd al-adilla sun kawo wadansu hujjoji walakin nahnu nazkuru qabla dhikri hadhihi al-adilla mana ya ce sun kawo hujjojinsu su ma daga ƙur'ani da hadisan manzo Allah da suke tabbatar da abin da suke cewa sahabai munafukai ne riddaddu ne sun kawo su a can gaba a wannan chapter da zamu shiga gobe kenan in Allah ya tsawaita rai amma shine malai ce to ga abin da zamu faɗa a yau na karshe mu rufe da shi wannan zaman namu kafin gobe huwa allazi anzala ka kawo wannan ayan ga abin da Allah ya Allah ya ce huwa ni Allah ni ne da na saukar maka da littafi ya kai Muhammad minhu daga cikin ayoyin alqur'ani akwai ayatun muhkamatun akwai ayoyin da wanda ake aiki da su da lafazin su da hukunce hukuncen su duka sanannu ne kunna ummul kitab sune kuma ummul kitab wa ukharu a cikin ayoyi akwai mutashabihat akwai waɗansu ayoyi da suke rikitarwa ga wanda bai da ilimi suke rikitar da wanda bai da ilimi sai ka je ka nemi bayani sai dai ka nemi bayani ina fata an gane saboda larabcin ba naka bane nan zaka ga Allah ya tambayi mala'iku kaza nan ya ce mala'iku kaza can ya ce kaza can ya ce kaza to zaka ga ayoyin suna rikitar da kwakwalwan wanda bai bai da zurfin kara, bai da zurfin amma wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ko a zai fassara wannan mun saukar daga ruwa daga sama ruwa mai tsarki eh ma'an tahura afala yanzuhuna ila al-ibli kayfa khuliqat mutun zai fassara wannan wasariq wa sariqatu faqtahu aydiyahuma amma akwai ayoyi da Allah ya ce misali wanda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin rana ɗaya yini ɗaya na alkiyama kamar rana eh, shekaru dubu ne min mata uddun a wata aya ce fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa a wani sa'a wani yace Allah yi min alkiyama kwatankwacin shekara dubu hamsin ne can kuma yace fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin kaga waɗannan sai kaje ka tambayi malamai don Qur'ani ba contradiction to mala'ikun da suka je wa annabi mala'ikun da suka je Maryam alaiha salam yace lokacin da ta fita fattakaza min dunihi da fa arsalna ilaiha ruhana ya nuna mala'ika jibrilu aka aika fatamassala laha basharan sawiyan mala'ika jibrilu aika anan suratu ali imran Allah yace ya maryamu inna allah eh, eh, eh, ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i wa in qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allah tafaki wa tahharaki wa tafaki ala nisa'il alamin ya maryamu inna bi minhu ismuhu al ibnu maryam ismuhu al-masih ibnu maryam wajihan fi dunya ya ga mala'ikun da suka je mata in plural wa in qalat al-mala'ikatu in plural form can kuma yace wa arsalna ilaiha ruhan jibrilu kai muka tura mata to ya za ka ya ayan nan ta ce ya can abin nan ce fata an gane to shi ma sai kana da zurfin karatu ka zauna gaban malami iri waɗannan a gani akwai ma a cikin fassarar Qur'ani akwai wanda kowa zai iya gane su in ya ɗan yi karatu akwai wanda kuma da a very complicated haka amma ba wai suna da abin sai ka zauna gun malami kai dalita akwai wanda da kai da malami dole ku ce Allahu alam shine alif lam sai ko Allah ce wannan kuma na wani wannan kuma na wani haka Allah ya kategorize din ayoyin alqur'ani to masu son fitina su ba za su kawo irin waɗancan ayoyi masu saukin fahimta ba sai su rika tono irin wannan suna yawa suna gara ka su taɓa kwakwalwanka ah, ka duba ƙur'anin ma akwai ni lokacin da muke NYS kuma kiristoci yanzu abinda aka ce aka fito musu da waɗannan ai wai yanda ba mu san trinity ba trinity three in one din nan ko ba haka ba ai yanda mu ma muke ce alif lamim allahu a'lam su ma ai haka trinity din nan holy spirit da father da the son din nan su ma is one in ka ce a'a is three sai ce is one ai ba za ka gane ba Inda kuma kuke ce Allahu a'lam idan aka ce yasin ku ce Allahu a'lam shi ma wannan Allahu a'lam ne sai muka ce imamu alif lam din cikin qur'ani yanzu ko kuma ku nuna inda wannan din yazo a cikin bible shi ya faɗa da baki shi sai a kasa ana a ce to gobe za mu haɗu za mu je mu tambayi fasto tambayan da ba za a yi shi ba ila yaumi tagabuli har yaumi tagabuli haka za ka tarar to Allah ya ce ku duba fa amma allazina fi qulubihim zaygun masu rauni masu rauni masu bata masu son ɓadda mutane fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bin irin waɗannan ayoyin da suke da da wahalan fahimtar masu rikitarwa din ibtiga alfitina fi kawai don su rika jeho fitina a cikin jama'a su rika jeho fitina wabtiga a ta'awilihi domin kuma son ta'awili alhalin fa sun san wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah warrafiquna fil ilmi amma ƙwararrun malamai kafaffu a cikin ilimi su da wanda za ka ce wancan ɗin da wannan ɗin da wanda aka iya fassara shi da wanda ba iya fassara shi ba duka ɗaya su ce menene suke ce ya ƙuluna amanna bihi kullum min indi rabbina mu mun saranda da wanda Allah ya ba mu ikon mu fahimce shi din da wanda bai ba mu ikon mu san fassarar shi ba mu dai mun imani duka da ya zo daga Allah وما يذكر illa ulul alba. wato masu hankali ne suke gane irin wannan ayoyi alladina qalu bi adami adalati sarab wanda suke sukan sabai suna cewa basu da adalci sune alladina yattabi'una fi qulubihim zaygun din kenan lahum shubuhatun min kitabillah ba su gama fahimtar littafin Allah ba sam sam kamar yadda ya mana bayanin khawarijawa ana ce za ta ji su ƙur'ani rai a baki hadisai rarrarai amma ba a san ma'anansu ba ba a san inda suka dosa ba ba a san su ba inda ba suka dosa ba duk qur'anin bai wuce leɓen su nan inda suka karanta shi kawai ka ji zaƙin murya ka zub da hawaye to ba shi su fa bai je har zuciyarsu ba bai je har zuciyarsu ba Allah na tuba astaghfirullah ka duba waɗansu masallatan matafiya in kuna traveling sai ka samu sai na zaune a can gefe sai ya ga manya sun sauka a mota za a yi talhiya ku ya dauko Qur'ani ya zauna a kofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ai qala rabbuka lil malaa'ikati ah sana labi sandar sandar a garuwa abu ta can wa ai qala rabbuka lil kuna sallah ana jefa kuna tafiya ya rufe Ka ga irin wannan na neman abun nan Sai ya ga wani ba sura zuwa sai kaga ya gudu kawai ya dau Qur'ani ya zauna a ta kofar nan Bismillahir Rahmanir Rahim سورة مريم مكية وهي ثلاثون ana هكذا أنا بايع وأنا كلهم haka za ta san Allah ubangiji rufa mana asiri to suna da shubuha waɗannan Shi ne karamin sani kukumi da bahaushe suke ci bai gama nuna ba shi ya tafasa sama kawai ni sunnati nabi haka suna da shubuha na gano wa manzo Allah ina sadosa wa fi ma ya'ti tafsilu hadhihi shubuhat wa ras gobe zamu kawo shubuhohin su in kuma ayi raddi ayi rejoinder in Allah ya tsawaita rayuwar kenan Allah ubangiji mana albarka ya sa mu dace ya mana muwafaka ya sa mu cika da imani Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba shugaban mu lafiya ya da mana da shi lafiya ya wa kasan mu albarka da kare mu daga dukkan sharri fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh